shi ya riga ya hwada ciki sai ya mai irin tukin keken kato kusa tukin keken kato ku bari in karanta abin masu bin mu social media za mu sa abin da ya karanta sai mu sa abin da ni karanta sai ku gani ya karanta wurin in ya karanta wurin ya fasara tsallakewa ya tsakaninku da Allah ɓoye ilimi ɗabi'ar wata ɗabi'ar yahudawa ta ga abin da ibnu taymiya ya ce ibnu taymiya ibnu taymiya yace fa inna na'lamu bil iqrar min dinil islam mu musulmi ahli sunna wal jamaa muna da masaniya mun sani sani na lalura min dinil islam daga addinin musulunci annal amala fi ru'yatil hilal as-sawmi aw al-hajj aw al-idda dibin wata ma'ana lallai dibin wata game da azumi ko abin da ya shahi hajji ko abin da ya shahi idda awul ila'i ko ila'i Augairi gairi zalika ko wani wannan min al ahkamil mu'allika bil hilal ga duk wani hukunci da an rataye da wata duk wani hukunci da Allah ya rataya shi cewa yana da alaka da dubin wata yana da alaka da kwanakin wata mi ka faruwa ibnu taymiya yace bi habaril hasibi ta hanyar labarin mai ilimin hisabi annahu yura aw la yura wai mai ilimin hisabi yace ana ganin watan ko ba a gani ibnu taymiya yace la juzu wannan bai halatta me asakon ibnu taymiya duk wani hukunci da Allah ya rataya da maganar wata to ba a aiki da maganar malamin hisabi annahu yura aw la yura la yajuzu cewa za a gani ko ba a gani bai halatta ku bari in hito muku da matsalar ga fili. yanzu Allah maɗaukaki da yace wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun malamai suka ce tsarki uku wasu sun ce jini uku to duk abin da yake da alaka da irin wannan ba a aiki da wani kirdado ku bari mu in baku misali a shari'an musulunci akwai li'ani ko babu misali mutum na ya gama ta tai da ciki sai ce ba ciki ne na ba to sai wani ya ce an samu ci gaban zamani yanzu ana iya zuwa a yi dna a gane ba ciki ne na ba don haka babu maganar li'ani ya aje ta an samu ci gaba yana yiwa to haka babu wani ci gaba da za a samu a bar aiki da abinda manzon Allah ya yi aiki da shi abinda sahabbai sun kai aiki da shi duk ci gaban da an ka samu wallahi ci gaban mai shiga rijiyana don mu da ka taho mana da shi shi shure ka mu yi mu abinda muka ca buɗe littafi in ka isa karanto maganar an yi sabani game da ilimin hisabi ƙaryata to da wa an kai sabani tsakanin manzon Allah da mallan wa. tsakanin sahabban manzon Allah da mallanwa har sahabban manzon Allah sun ka kare ba su taba jin wai wani cikin su yana cewa ana iya aiki da ilimin hisabi wurin daukar azumi ko ajiya ba inda dan da ya mace ta tsugunna ta haihuwa duk wanda ka cewa an yi sabani ya ambaci sahabi guda ba biyu ba gobe muna cewa mun mika waya mun bi ba sahabi biyu ba sahabi guda yanzu don Allah in dai ga wata matsala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai yi umarni a yi ba ba a yi ya tabbatar ba sahabban nan nashi gaba ɗaya ba su da labarin ta su san da ita ba sai bayan wucewar zamanin su an ka samu wasu sun ka kirkiro sun ka ce addini na wai ka samu ahalin sunna wal jama'a wai yana cewa wai ai ita ma fahimta ta to fahimta gawa don shi na gane yan mauludi masu salatul fatihi in wani yace ana aiki da ilimin hisabi a cikin addini yace ce ku yi salatul fatihi ku bashi kashi me abban ku da shi manzon Allah ya san da ilimin hisabi ya san da ana aiki da ilimin hisabi ya kiwa al'umma ce bayani ku bari mu kare maganar ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce wan nususul mustafida anin nabi sallallahu alaihi bizalika kasira wan nususul mustafida nassoshi na hadisai ingantacci waɗanda suke rututu ba su kirguwa anin nabi sallallahu alaihi daga manzon Allah bizalika game da cewa aiki da dubin wata akai ba da hisabi ba kasira masu yawa ne to muna son mu sani wai shin akwai wasu da sun kai sabani ko matsala ce da an yi ijma'i yace wa qad ajma al muslimuna alaihi wannan magana da nika hada muku musulmin duniya sun yi ijma'i wala yu'rafu fi khilafun qadimun asalan wala khilafu hadith yace ba a taba samun wani sabani ba qadimun aslan tun can asali cikin sahabbai sabon manzon Allah ba a samu sabani ba ko ko daga baya a zo a samu wani sabani wanda ana iya hikaito shi a matsayin ra'ayi wanda ana hikaito shi ibnu taymiya yace ba a taba yi ba ba inji malam Musa Luko ba in inji shaykhul Islam ibnu taymiya al-Harrani gashi a cikin majmu'ul fatawa kuna jin abin da yace to dangane da wannan shi wannan ɗalibin na mai kwano saboda bakin jahilci da ya karanta wannan abin da ni karanta ya ce lalle wannan magana ijima'in ya tabbata sai dai akwai abin da baka faɗi ba ai ibnu taymiya ya kawo saɓani, mi as sabanin sai ya ce ai ibnu taymiya ya ce illa anna ba'dal mutaakhirin min al mutafaqqiha sai dai akwai wasu 'yan baya wasu da sun ka zo baya minal mutafaqqiha sai ce daga cikin malaman fiqihu wanda wallahi wannan jahilci na kuna fahimta inda malaman fiqh ibnu taymiya ke sun yace sai ce min al fuqaha'i akwai bambanci tsakanin mutafaqqiha kuna fahimta domin an ka ce mutafaqqiha masu awar ilimin fiqh ma'ana su ba malamai bane kuna fahimta muna malan kuna fahimta shine ibnu taymiya yake cewa illa anna al mutaakhirin sai dai wasu da sun ka zo daga baya Min minal mutafaqqiha masu da'awar ilimin fiqh suna da awar ilimin fiqh alhadisina waɗanda sun ka tsira alhadisina waɗanda sun ka tira ba'adal mi'ati salisa bayan shekara ta ɗari uku ku ji da bakin ibn taymiya ba'ada mi'ati salisa bayan shekara ta ɗari uku za'ama an samu wani cikin su yana raya annahu iza gummal hilalu idan wata ya samu gajimari ya ɓoya ya ce jaza lil hasibi an ya amala fi haqqi nafsihi bil hisabi to wannan jimla da ya to sai ya ce ya halatta ga masu hisabi a yi aiki da wannan ilimin na hisabi wanda wallahi jahilci na shi ibnu taymiya ba haka ya faɗa ba kuma da ya kwaɗi maganar raddin ta yayi ku kalli abin da larabcin yake cewa yace jaza lil hasibi ya halatta ga mai ilimin hisabi shi karan kai ne an yi amala fi haƙƙi nafsihi ma'ana an taho an yi dibin wata ba a gani ba saboda gajimari ce to an samu wasu masu da'awar wai malaman fikihu na masu da'awar fikihu ba malaman ba waɗanda sun kacira bayan shekara ta ɗari uku suna rayawa don kalimar za'ama yi amfani suna raya cewa wai iza gummal hilalu in wata ya ƙoya an ka samu gajimari jaza lil hasibi ya halatta ga malamin hisabi an yi amala fi haqqi nafsihi yayi aiki karan kai ne bil hisabi da hisabi ne shi karan kai ne fa in kana al hisabu dalla ala ru'ya idan hisabi shine fa in kana al hisabu dalla ala ru'ya idan ilimi ne na hisabi ya nuna mai cewa lalle watan nan ana gani ne sama sai shi azumi wa illa in ba haka ba fala shi kashi wa hazal muna sun mu san meye hukuncin wannan magana da wannan masu da'awar fiqhu sun ka faɗi ibnu taymiya yace wa hazal qawlu wannan zance kuna fahimta wa in kana muqayyidan bil igmami ko da wanda yayi shi ya kayyade shi cewa sai in an samu gajimari sannan shi mai ilimin hisabin zai aiki da shi ga kai ne wa muhtassan bil hasibi kuma an kebance shi ga malamin hisabi ba ga mutane ba ba a tahotun watan ramadana na 20 ba a ce 29 ba a ganin wata a'a an kayyade shi muhtassan bil hasibi fa huwa shazun don Allah an ji kunya ko ba a ji kunya ba fa huwa shazun wannan mai wannan ra'ayi ya yi shuzuzi ya hita daga al'ummar musulmi waɗanda aka yi itibari da su mazbukun bil ijima'i ala khilafihi ijma'i ya gabata akan sabanin wannan in jiwa in ji ibnu taymiya sai ibnu taymiya ya ce fa amma tiba'u zalika fi sahwi amma a ce wai ma a yi aiki da ilimin hisabi lokacin da babu ma ga jimare ana lahiya lau irin yadda mai alhorma sarkin musulmi ka cewa karhe tara an ruhe amsar ganin wata irin yadda ake bugo mai waya a ce an ga wata sarakuna waɗanda shi ya naɗa su shi ya ba su sanda ya aminta da su sun tantance su ce mai an ga wata ya ce ba mu ma karɓa ba tun kafin a yi bincike mi yasa da kai ne ya ce abin da yasa saboda ba a ma haihi watan ba don Allah da mi sarkin musulmi ya dogara to duk wanda ka ji ya ce bai gane wannan ba wallahi ɗayan biyu ko dai sun zuciya ko akwai wata boyayya ajanda cikin zuciya ta. yanzu da magana ka da magana sarkin musulmi wa za mu Ta tawa za mu ne shine yayi ikirari da kai ne ce abin da ya sa abba mu karba ba saboda ba a hijin jirin watan ba kuma tun sadda yi maganar ka taba jin yayi wata magana ta walwali wannan duk abin da ya hana a hito a faɗa ma sarkin musulmi kuskure na saboda gumi dangwate shegen kwadai kwaɗai ya hana wallahi duk malamin sunna Najeriya ya san sarkin musulmi wannan fatawa da yake ba daidai ce. ana iya kawo muku shubha a ce to ai yana turawa a zo dibin wata professor AA Gondo cizon albarka muna roƙon Allah ya gafarta mai ciyaman ne na kwamitin ganin wata majalisar mai alhorma sarkin musulmi gari ba guda ba ba biyu ba uku ba ba hudu ba sun ka taru sun ka ga wata sun ka zo sun ka hada ma sun ka hada ma professor AA Gondo a matsayi ne na ciyaman ya tantance sun yadda ya kwada ma sarkin musulmi gari kaza da gari kaza cewa an ga wata sarkin musulmi ya ce a an ruhe sai gobe ayyau babu babu magana jinjirin wata yau farfesa AA gwanda ya ce to wallahi ni kan ban ewa Allah wannan kememe da nan ya tashi ya ce ya aji mukamin sai wani ya taho wanda ba ma nan ba bai ma san abin da ka faruwa ba ya ce wai sarkin musulmi ba da astronomer sai ka aiki ba to zo faɗa mana da mi ya ka aiki mu mu yan sakkwato in duk wanda ka so za mu saki jawabin farfesa AA Gwandu kowa ya jiya da kunne ne sarkin Gwandu shi ma haka ta faru da kai ne ya hito ya ce sarkin musulmi da kwamfuta yake amfani ana iya ganin wata har na shekara kaza lokacin sarkin bai ma hudi da kai ne ba an kai ta maganganu mallaman da sun kai ta ciya zargi na akai to yanzu shi nan ya hudi duk shekara sai sarkin musulmi ya yi jawabi muna da jawabai ne ba na shekara ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba waɗanda yake jawabi kuma wallahi gaban mallamai yake jawabi don ni ina da jawaban mallamai da sun kai wajen karfafa shi akan wannan ra'ayin nashi sun kai jawabai sun ha karfafa shi wai sai wani ya toye mana katsalandan to mu littafi mun ka ce a buɗa duk wanda ka cewa an yi sabani akan ilimin hisabi ya kawo wanda an kai sabani tsakanin wa da wa an kai sabani wallahi sahabban manzon Allah ba su san da wannan sabanin ba manzon Allah bai san da wannan sabani ba in wani ya kawo muku shubha ya ce muku ai addinin musulunci bai hada da ilimi sai mu ce to wani irin ilimi duk ilimin da ya ci karo da addinin musulunci wala addinin musulunci na faɗa da shi ilimin hisabi game da ganin wata ya ci karo da addinin musulunci kuma za mu karanta cikin littafi mu ji meye matsayin amfani da wannan ilimin yanzu dai ba kun ji abin da ibnu taymiya ya ce ba sai ibnu taymiya yake cewa wa amma tiba'u zalika fi sahwi amma biyar wannan a ce ayi amfani da ilimin taurari babu gajimari ma babu komi auta aliqu umumil hukumi hukumul amu bihi ko a ko a hukunci na gaba ɗaya a samu wani ya ya yi ma mutane jawabi ya ce wannan wata ranar 29 ba a gani ne saboda ba a samu abin da ake kira al ba sai rana ta kaza saboda lokacin ba a iya gani ne ya ce wannan abin fa ma qalahu muslimun babu wani musulmi wanda ya taba hudin wannan inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani ku daga cewa ana aiki da ilimin taurari ku buɗe littafi yadda mun ka buɗa ku zo ku hada muna yanzu ba mun ji Ibn Taymiyyah ba ku bari mu ƙara ba shekaran jiya na kawo yanzu ba na kawo ijma'in da ya magana ba na kawo raddin da ya akan masu ilimin taurari to ku bari mu ƙara ba ku ji inda ya magana ittifaqi ku ji magana da ibnu taymiya yayi har yanzu dai cikin majmu'ul fatawa yace wala raiba babu kokwanto annahu shahi na ɗari da goma sha biyu shahi na ɗari da goma sha biyu ya ce wala raiba babu kokwanto annahu sabata bis sunnati sahiha ya tabbata da sunna ingantatta sunnarwa sunnar manzon Allah wattifaqis sahaba da ittifaqin sahabban manzon Allah annahu la yajuzu al-i'timadu ala hisabin nujumi bai halatta dogara da lisahi na malaman astronomers masana ilimin sararin samaniya malaman falaki bai halatta a yi aiki da maganar su kama sabata an hufi sahihaini kamar yadda ya tabbata a Buhari da Muslim annahu qala cewa mai gidanmu manzon Allah ya ce inna ummatun ummiya la nakatubu wa la nahsubu sumu li ru'yatihi wa abduru li ru'yatihi jama'a wakawa hujja da hadisin sumu li wa abduru li malam Musa Luko ko Ibn Taymiyyah to in jahilci na hwara da ibnu taymiya bayan ibnu taymiya ya kawo hujja da wannan hadisin yace wal mu'tamidu alal hisabi fil hilali duk wanda ka dogara da ilimin taurari wurin dibin jinjirin wata kama annahu dhalun fi shari'a kamar yadda yake batacce a cikin shari'a inji ibnu taymiya kama annahu dhalun fi shari'a yace mubtadi'un fi dini dan bid'a ne a cikin addini kuna fahimta gashi inji ibnu taymiya wal mu'tamidu ala al hisabi fil hilali duk wanda ka dogara da ilimin taurari a wurin dibin jinjirin wata kama annahu dalun fi shari'a kamar yadda yake batacce a cikin shari'ar da Allah ya kuma zuwa Allah mubtadi'un fi dini dan bid'a na a cikin addini fa huwa muhdi'un fil aqli wa ilmi al hisabi ibnu taymiya yace kuma ya kuskure ma hankali ya kuskure ma ilimin na hisabi don shi ilimin hisabi bai da alaka da maganar wata kamar ka sawo sabuwar mota ta ka zuba mata ruwa kai yi abin da bai dace ba don haka ka saba ma hankali ka saba ma ka'ida in jiwa shehul islam ibn taymiyyah harrani suna iya cewa to ai saboda maslaha don shi wannan mahaukacin na mai kwano wallahi iyaka abin kunya an yi abin kunya don a samu ahlus sunna ya zama tataccen makaryaci iyaka kunya an gama kunyar duniya dan shi ka ce muku duk inda kun ga mahaukacin mai kwano ku ce mai asa da bayanka wallahi yanzu yana rikicin hankali ne na tashi kuna fahimta to abin da yasa ku bari mu baku ku bari mu dan ƙara ishara abin da ya kamata ku sani cewa me dalilin mu na saba mu mai alhorma sarkin musulmi shine a ga jinjirin wata ya ce ba a haihe shi ba ba amsa mun ka ce saba mai akai mallam Musa ko ya ce a saba mai sunna manzon Allah ta ce a saba mai wannan fahimta na a saba mai in yayi dogara da ilimin taurari Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi abin da ya faɗa kenan ce Imam Malik shi ma yayi huruji ce imamu malik yayi kuruji ga aljami'u li ahkamil qur'an na bijinin malamin tafsirin nan imamul qurdubi wani malami imamul qurdubi mujalladi na farko ga abinda imamul qurdubi ya kawo shahi na 675 mujalladi na harko shahi na 675 a suratul baqara karkashin fassarar fadin Allah faman shahida minkum shahara falyasunhu imamul qurtubi yace wa qadara wa ibn nafi'in an malik imamu ibnu nafi ya yi ruwaya daga imamu malik bin anas rahmatullahi alaihi fil imami la yasumu li ru'yatil hilal ga shugaba wanda bai azumi saboda ganin jinjirin wata wala yubdiru li ru'yatihi bai aji azumi saboda ganin jinjirin wata wa inna ma yasumu wa yubdiru alal hisabi yana azumi na yana ajewa ta hanyar malaman hisabi in sun haɗa mai za a haihu wata zai yadda in sun ce ba a haihuwar wata ko an gani bai karɓa me hukuncin irin wannan shugaba Imam malik imamu malik ce innahu la yuqta dabihi ba a koyi da shi innahu la yuqta dabihi wala yuttaba uba abi imamu mali ya ce ba abin sarkin musulmi ma dama yana bisa ga wannan mugun ra'ayi da ya saba ma sunnar manzon Allah ya saba masa habban manzon Allah don haka inda dan da diya mace ta tsuguna ta haihuwa mu abinda mun ka ce a kira mu a kira yan jarida a kure mu da dalilai nice in ba mu kafa dalilai akan cewa wajibi na a saba ma sarkin musulmi ga wannan ra'ayin nashi ba sai ya tuba ya dawo ma gaskiya a kashe mu in ba mu kawo dalili ba to shi na aka komawa ana ta tsegumi to tsegumi kawai su murtala bello mu wallahi da ganin idanun mu kasan babu wanda zai muna barazana wallahi mun wuce maganar barazana akwai wani malami ubanmu jagora na na ahalis sunna amma wallahi maganganu ne sun hara wuce gona da iri wai yana cewa ya sara ma gwamnan Sakkwato da ya kyale mu to mi haka so shi muna ce ya kashe mu yau wallahi ko gwamnati dole ta kyale mu dole ta kyale mu in baka sani baka tahi ka bincika ko shi da abisa kujerar na wallahi bai hisu malam Musa Lukuwa wahala wurin kawo gwamnatin nan ba ka ce sarkin musulmi ya kyale mu ai maganin mu malamai an maganin mu yau sarkin musulmi ya sa a kawo mai malamai ya ce kai ku da kun ka ce ni a ku zo ku mummuke min lukuwa da yara ne sai mu hana musu magana kenan. amma ba magana wai an kyale to alhorma an kai mana don gwamna ya kyale mu yan shi'a na nan sakkwato suna zagin Aisha da sahabban manzon Allah sarkin musulmi bai musu komi ba saboda haka in kun kula cikin maganar akwai zugi akwai zugi karkashin kasa izawa na aka yi an ka kyale su suna da'awa ba a kama su ba kuma wallahi duk dan halabbe manci halal bauchi wallahi mun yi mamakin abin da ya hito da bauchi wallahi an ji kunya don ba mu yi tsammanin haka ga malamin sunna jagoran da muka gani ahli sunna dun Najeriya ban san wani malami da malam Musa Loko ka kimanta yana mutunta irin malam Idris ba amma wallahi maganganun malam Idris sun fara wuce gona da iri kuma bai da hujja abin da yake cewa wai matsala ce da an kai sabani to tsakanin wa da wa mu abinda mun ka ce malam Idris ka buɗe littafi ka gwada muna kodawa an kai sabani wallahi babu wani sabani in ka ji maganar sabani yan bayana ga almuntaka ga almuntaka kuna fahimta nawa abul walidu albaji malami na ko ba malami ba ga abinda abul walid albaji ya faɗa shi ma malami na ko ba malami ba abul walidi albaji shi ma ya maimaita irin maganar can da imamul qurtubi ya kawo a cikin aljami'u li ahkamil qur'an ga abul walidi albaji shi ma jahilina to shi ma ga ta ya kawo yace wa qadar wa ibn nafi'in an malik fil madina imamu ibn nafi ya yi ruwaya daga imamu malik bin anas fil madina fil imami la yasumu li ru'yatil hilal ga shugaban da bai azumi saboda ganin jinjirin wata wala yafdiru li ru'yatihi bai aji azumi saboda ganin jinjirin wata wa inna ma yasumu wa yafdiru yana yin azumi na yana ajewa alal hisabi ta hanyar malaman falaki mi za a yi mai imamu malik imamu malik ce annahu la yuqtu da bihi ba a koyi da shi wala yuttaba ba a ne gashi shi ma shahi na ɗari hudu da talatin da biyu shahi na ɗari hudu da talatin da biyu wane ne muntaka albaji ga majamu'ul fatawa majamu'ul fatawa na bijinin malamin sunnan nan bin bas malami na ko ba malami ba duniya ta yadda bin bas malami na ko ba malami ba to ku bari mu karanta abin da bin bas ya faɗa ɗaya daga cikin mufti na malaman saudiya ga abin da bin ba ya kwada kuna fahimta shi ko a cikin majamu'ul fatawa mujalladi na goma sha biyar mujalladi na nawa mujalladi na goma sha biyar shahi na shahi na ɗari da ashirin da takwas ga abin da babban malamin musulunci bin ba ya faɗa don kusancewa wannan fatawar malaman duniya ba su sassaftawa malaman duniya ba su sassaftawa bin ba ya ce wa rayuwar ɗan kiyama mu masu cewa an samu ci gaba musamman mai alfarma sarkin musulmi daga cewa ci gaba na an ka samu don ai ana cewa za a yi ruwa wuri kaza kuma a yi da izinin Allah ci gaba na an ka samu sai a ce wallahi mallaman da sun ka faɗa ma haka sun ka zalunce ka daga cikin hujjojin da yake basuwa wai mu daga inkari ai muna zuwa mu kai matan mu asibiti a ba da idini e a ce kaza ga watan kaza za a haihuwa don ana so ne su bari a yi wuri Ko ga abin da bin ba ya ce wa hukumu sallallahu alaihi wa sallam hukuncin manzon Allah ya ummu zamana ku ya gada zamanin manzon Allah wa ma ba da abin da bayan zamanin manzo Allah ila yawmil qiyamah har zuwa ranar alkiyama Allah manzon Allah bai canzawa abin da annabi yayi hukunci shi ka aiki har zuwa ranar alkiyama li anna Allah azza wa jalla ba'athahu ila alamin don Allah mai girma da dauka ya aiko manzon Allah zuwa ga talikai bi shari'atin kamila da shari'a kammalalla la ya tari annaqatu bi wajhin min al-wujud wata naqasa ba ta bi roma wannan shari'ar da annabi ya zo da ita ta koma ta hurta kamar qala subhanahu wata ta'ala bin ba ce kamar yadda Allah mai girma da ya ce a kamar akamaltu lakum dinakum a yau yau ta ranar juma'a ranar arba manzo Allah a wurin huduma ya ce yau inna Allah ya ce na kammala muku addinin ku wa atamamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam Dina na na yarda muku musulunci shine addini gare ku wallahi duk abin da ba addini ba wannan ranar bai zama addini har ranar alkiyama lokacin akwai maganar ilimin hisabi akwai maganar ilimin hisabi manzo Allah bai aiki da shi ba kuma za mu zo mu karanta muku da tare ku jiya wai wannan lokacin akwai akwai wasu da sun kasan ilimin ko amma annabi ya fata fata da shi sahabban manzo Allah sun kai fata fata da shi wai amma ahlus sunna yana cewa ai su ma ana itibari da su saboda me kuna fahimta don haka ga abin da bin ba ya ce wa huwa subhanahu ya'lamu anna al-falakiyina shi Allah subhanahu wa ya san anna al cewa malaman falaki kada yukhalifuna ma yashhabu bihi istiqatu da yawa za su saba ma abin da amintattu sun ka tabbatar min ru'yatil ahilla na ganin jinjirin wata Allah ya san mutane za su zo su ga jinjirin wata da idanu malaman malafi su ce a a ai ba a ma wata ba su faɗa ma shugabanni bin ban na ya faɗi abin zo ka fassara wa huwa subhanahu ya alama annal malakiyina qad yukhalifuna ma yashhadu bihi istiqatu Allah madaukaki ya san malaman falaki wato za su saba ma abinda amintattu sun ka gani min ru'yatil adilla wa lam ya'mur ibadahu fi kitabihi aw ala lisan rasulihi Allah bai umurta ba a cikin littafi ne ko ta harshen manzo ne sallallahu alaihi wasallam bai yi umurni ba bil i'timadi ala al falaki Allah bai yi umurni a dogara da lisani na malaman falaki ba duk da Allah ya san za su ce ba a haihu wata ba saboda ilimi ne na gari amma Allah bai yi ishara akan cewa a koma zuwa ga ilimin falaki ba a wani dibari ne sharɗan fi sihatin ru'ya ko ku a nisa ba shi a lura da shi wai sharadi na ga ingancin gani wai in kun gani in malaman falaki ba sun ce ana haihuwa wata ran nan ba ba a karɓa irin dai abin da ka faruwa malam malam bin badar cewa wani ita bara zalika fa kastara ka ala Allah duk wanda ya lura da irin wannan abin ya ta cewa ai ana iya aiki da wannan ilimin saboda ci gaba na an ka samu bin baz yake cewa faqadista da raka alallahi ya ci gyaran Allah ba in ji malam Musa Lukuwa ba in ji Murtala Bello Asada ba in ji Bini babban muftin duniya ya ce wa man bara zalika duk wanda ya lura da cewa ai wannan ci gaba na ana iya amfani da shi faqadista da raka ala Allah wa ala rasulihi ya ci gyaran Allah ya ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alzama almuslimina bi shar'in la asala lahu fi shar'i Allah almudahhara ya lizimta ma musulmi wani sharadin da bai da asali a cikin shari'ar Allah mai tsarki wa huwa du tukhalifu ru'ya ma yadda'ihi alfalakiyuna min min adami wuladatul hilali shine wai cewa wai ganin mutane kai ya saba mu abinda malaman falaki sun ka faɗa na min adami wuladatul hilali na rashin haihuwar jinjirin wata sai ka rance da Allah bin bas da mallaman sakkwato yake sai ka rance da mai alhurma sarkin musulmi yake daga cewa ba a haihi jinjirin wata ba au adami imkani ru'yati ko ku ce an haihe shi amma ba a iya gani nai saboda girma nai da kaza sai ce wa qad sarrahatil ahadithus sahiha bin bas kenan hadisai ingantacce sun bayyana al mustafida waɗanda suke dandazo na an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sun bayyana mi bi ibdali haza shar'i wato bata wannan sharadin cewa sharadin na. wal itimadi ala ru'ya da dogara akan gani au ikmalil idda ko ko cika kidayo na kwanaki cewa a cika kwana 30 in ba a gani ba shi za a dogara da shi ba wai maganan malaman falaki ba bin baz ya ci gaba da cewa wa qad amara Allahu ibadahu inda tanazu'i an yuruddu ma tanaza'u fihi wa kada amara Allah ibadahu Allah ya umarci bayinai in dai bawan Allah kake bin baz ya ce Allah ya umarce ka inda tanazu'i lokacin da an kai jayayya kai ka ce ana amfani da ilimin falaki ni na ce ba a yi an ya ruddu ma tanaza'u fihi ila kitabihil karim su mayar da abin da sun kai jayayya a cikin sa zuwa ga alqur'ani mai daraja aw sunnati nabihi sallallahu alaihi wa sallam ko sunnar annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in an yi jayayya a mai suwa zuwa ga sunnar manzon Allah wa an ya ruddu yuraddu mahtalafu fihi ila hukumihi wa hukumi rasulihi su abin da sun kai sabani a ciki zuwa ga hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah bin bas na cewa in kace an yi sabani tsakanin malaman falaki da sahabban manzon Allah sai a ce to zo kawo muna a koma ga sunnar manzon Allah a gani don mun ce Musa habban manzo Allah ba su ma san da wannan lalata ba na cewa wai ana amfani da ilimin falaki kwata kwata ba su santa ba to in ka ce haka Allah ya ce a koma zuwa ga Allah da manzo Allah me hujjar bin bas ya ce qala ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ce ya ayyuhallazina amanu akwai mu'minai ko babu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani adi'ullaha wa adi'ur rasul kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a wa ulil amri minkum da majibinta al'amari a cikin ku malaman tafsiri suka ce al hukamu wal umara wato jagorori da shugabanni wasu malamai sun ce al ulama kamar Abdullahi bin Abbasin wasu malamai sun kace duk ka bin aka nuhi kamar ibn kasir fa in tanaza'atun fi shay'in in kun kai jayayya cikin komai wannan ya ce halat wannan ya ce haram Allah ce farudduhu ila Allah war rasuli kuma yadda al'amarin zuwa ga Allah kuma yar zuwa ga manzon Allah amma da sharadi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila ma'ana ni na ce ba amfani da ilimin hisabi wurin tabbatar da watan ramadana wurin daukar azumi ko wurin ajewa wani ya ce ana amfani to Allah ya ce mu koma zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah zo hada mana hadisin manzon Allah da ya magana akan ilimin falak. zo faɗa mana inda manzon Allah ya ce in ba a gani ba an samu gajimari ana iya mi ana iya amfani da ilimin falaki zo haɗa muna akwai hadisi babu hadisi hatta ce wadda suka yi waɗannan malaman sun ce faɗin manzon Allah faqduru lahu ku ƙaddarta mai sun ka ce sai a ce to shi manzon Allah ya fassara faqduru lahu cewa ta ku cika ƙirdado kwana talatin ya fassara faqduru lahu ko bai fassara ba to da fassarar manzon Allah da ta wani malami zaka kwamfiyarin din su ce muna haka na wallahi dun mu shure ka ya kamata ku sani wallahi wannan sunna da gaske muka yinta kuma wallahi mu kwacce ya raba rana da mu babu ruwan mu ko rabu da mu wallahi in ba manzon Allah na babu ruwan mu da shi to in ka ce ka rabu da mu sadda kana tare da mu mi ha kara mu da shi mi ha kara mu da shi to in ka rabu da mu mi za mu ragewa mu mu hito mu ce mun rabu da kai wallahi ba za mu ce haka ba kuma don Allah akwai abin kunya kamar matsala heye da dubu kunya ittifaki ku dauki misali Dr. Idris Abdul Aziz Bauchi Allah ya kara mai lafiya duk akida ta gaba ɗaya mun yi mun yi muwafaka da shi guda ɗaya mun ka samu sabani tsakanin da Allah in akwai karimci ya kamata ya soke mu akan guda da mun ka saba ko da muke tare da shi ba mu san mun saba ba mun san mun saba amma mun kai mai uzuri ga fahimta ce shi bai muna uzuri ga fahimtar mu kuma tsakaninku da Allah tsakani ne da Malam Musa Luko bai ɗauka waya ya kira shi kawai sai makiya sun ka gunce karatun malam Musa luko sun ka tura mai kawai juma'a sai ya hau minbari wai malam Musa Loko ya ce ba azumi 30 azumi 30 koyarwa shedanta tsakaninku da Allah haka Musa Loko ya ce malam Musa Loko abin da ya ce in wata ya tabbata duk wanda ya san wata ya tabbata ya cika na 30 to wannan na 30 din da ya koyarwa shedanta babu 30 in an ga wata yace da kai ne kuma cikin lokacin ya maimaita yace ba mu musun 30 amma abin da ka sa ayi 30 rashin ganin wata kawai sai malam Idris ya gina wa yana cewa ai ga hadisi manzo Allah ya ce su mu li ru'yati wa don Allah yanzu ya kamata ma a karanta ɗalibin luko wanga hadisi ya kamata a karanta ma ɗalibin luko wanga hadisi ya kamata ku sani kana iya zama malamin mutum ga matsala dubu amma wata matsala ya zama ya hika saninta wallahi malamai da yawa wannan matsala ta tona musu asiri ba su karanta ta ba jin ɗaya sun kai rigima ta taso sun ka ɗauko sun kawo sun kai bayan sai ka yi hawan iccen biri kana hawa ana ganin tsiraicinka. kuma duk wanda ka karanta suwa ya san haka musamman masu karanta suwa jami'o'i za ka ba yara a asamin su zo su yi bahasi akan matsala kai an mallamin su amma game da wannan matsala sun hika saninta duk wanda ɗalibin lokuwa shekara ce nawa yana bahasi akan wannan matsala sai kawai wani ya taho ba tare da ya tuntuɓe mu ba tare da ya yi muna kwan ba saboda karimci da girmama shi da mutunta shi akan sunnar manzon Allah ya zo yana ƙoƙarin dole sai ya tolata mu wannan ba daidai ba ne muna roƙon Allah ya kawo mu ahli sunna haɗin kai amma dai wallahi ya kamata ku rubuta ku ajiye duk wanda zai rabuwa da mu ya daɗe bai rabu da mu ba wallahi mu abinda muka cewa in dai akan sunnar manzon Allah ta kuma ku dauki misali cewa wai ba a muƙabala akan wannan matsala ta azumi wannan magana ce irin ta bisa hanya ba a kowai wayata don Allah in ana mukabala akan kabalu da sadalu mi mi zai hana ayi mukabala akan daukar azumi ko ajewa me bambanci yan an yi mukabala akan rungume hannu da sakin hannu rungume hannu yana cikin aqida rungume hannu yana cikin abubuwan da in ba a yi mukabala akan su ba roshi addini za a yi to missa wasu sun ka fahimci sakin hannu wasu sun ka fahimci rungume hannu an ka ce a yi muƙabala a kan wannan matsalar ƙabalu da sadalu mu mun ce ga abin da ya tabbata ga sunna wasu sun ce a a ce wai bata kai a yi muƙabala ba eh saboda haka ya kamata ku sani cewa tsakani da Allah muna kawar da kai ku diba yadda musamman Dr. Idris ɗalibai ne in sun gane mu suna ganin sun ga 'yan uwa na jini in abu ya taba mu kamar ya taba su in ya taba su kamar ya taba mu to tsakani da Allah irin abubuwan da ya kai yana ruguje duk wata alaka don ba za ka zo kana ce mutane baka tare da su to shin wai sadda kana tare da su wani abu haka ba su mu dai wallahi kowa ya sani wallahi ba wani ɗa daga cewa yana iya bamu wani abu babu shi don haka ba waɗanda ka zuwa kwara kana ba ko ko irin waɗannan na waɗanda ka zuwa kwara kanmu wallahi ba kwaraka muka zuwa ba abinda ya kai mu wurin ka wallahi sunnar manzon Allah abinda mun ka zo shine kuma wallahi ba don mun ka zo ba don in don mun ka zo sai mu bari ko yanzu yan bid'a son haka ma hari wallahi ba mu ko fada ma boce ɗaya za mu dira saboda don shi mukai ba don shi muka yi ba addini muka yi kuma wallahi addinin nan ba mu bari don sukar mai suka amma dai ka'ida ta ya kamata ku sani cewa in an yi ma abin da kana iya martani za ka yi martani mu abin da muka cewa a buɗe littafi a yi muna martani a ce abin da kun ka fahimta ba daidai na ba ilimin falaki akwai shi zamanin manzon Allah annabi ya yi aiki da shi sabai sun yi aiki da shi jibi kawai sai mu hito mu ce sami ina wa ana? sunna ta bayyana gare mu ilimin falaki abin dogara na shikenan sai mu miƙa wuya don Allah girman mu ya faɗi amma ka to kana ce muna ai an samu wani to wani malami tsakani ne da wa tsakani ne da Abubakar an kai sabani tsakani ne da Umar tsakani ne da Usmanu tsakani ne da mutane goma da Allah ya wa bushara? yanzu ya za a ce wai ga wata matsala duk sahabban manzon Allah ba su saba ba akan ta ba wani sahabi da adda wannan fahimta wai ka zo kana ce muna wai a bar masu to a basu su yi ni? su ci garan manzon Allah to ku bari mu ci gaba da abin da Ibn Bas ya karanta don haka bini Bas ya ce wannan shine ka'idar da Allah ya basuwa Allah maɗaukaki ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abinda kun kai hukunci a ciki ne na komi komi na na fa hukmuhu ila Allah hukunci ne yana wurin Allah duk abinda kun kai sabani wane ya ce wane ya ce to a koma ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qala subhanahu Allah mai girma da daukaka ya ce fala wa la yu'minuna Allah ya ce fala fa'u lil adafi ko fa'ul adafi la malamai suka ce za'idata wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yi ba su yi imani ba mutane hatta haƙƙi ka fi ma shajara nahun sai sun sanya ka mai hukunci kai manzon Allah fi ma shajara nahun ga abin da ya faru tsakanin su ya ji dufi an fusihim harajan mimma qadaita sannan su ji su ji wata damuwa ba wani kutsunci ga abin da ka hukunta wa yusallimu taslima su mika wuya mikawa sai an ce tsakanin malamai hisabi da waɗanda sun ka ce ba aiki da ilimin hisabi ga hadisi hadisi daga manzon Allah yana cewa inna ummatun ummiya la nakatubu wa la nahsum wani yace to na miƙa wuya tunda manzon Allah ya kwadi haka wallahi malaman hisabi na hita batun su shine baka sai ka ji baka jin wani kokonci amma ka ce wallahi tunda mallami na yace ce kaza mallamin ka shi aka bi yanzu tsakaninku da Allah so nawa an ka saba tsakanin Imam Malik bin Anas da Muhammad bin Idris Shafi'i saba ta zama kiyayya Muhammad bin Idris Shafi'i sai ya kawo dalilai ne Imam Malik duk da zama ne malami ne shi ma ya kawo dalilai ne so nawa an ka saba tsakanin Imam Ahli Sunna wal Jama'a da Muhammad bin Idris Shafi'i duk da Muhammad bin Idris Shafi'i malami ne na amma tare da haka bai hana shi ya saba shi ya saba amma ba wanda ya taba hitowa ya ce na baran to ka baranta wai da mu aqida mun ka saba ma tsakaninku da Allah akwai adalci ciki shi na bin baz ya ce wa kada sahatil ahadisu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai hadisai sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi wujubil i'timadur ru'ya fi isbatil ahilla da wajabcin dogara da ganin wata wurin tabbatar da jinjirin wata au ikmalil adad ko ko cikar kwanakin wata wa hiya ahadithun mashhura mustafida hadisai na waɗanda suke shahararri dandazo masu yawa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini wa gairihima suna cikin Buhari da Muslim da wasu littafai wa hukumuhu sallallahu alaihi wasallam hukunci hukuncin manzon Allah la ya khatassu bi zamanihi faqat bai keɓanta da zamani ne ba kawai kakka azawai hukuncin manzon Allah wannan hukunci ya tsaya can yanzu an samu ci gaba bal ya ummu zamanahu wa ma ya'ti ba'dahu ila yawmil qiyama ya game zamanin manzon Allah da duk lokacin da zai zo bayan manzon Allah ila yawmil qiyama har zuwa ranar alkiyama li'annahu rasulullahi ila aljami'i bin ba zai ce don manzon Allah na ga dukkanin al'umma ba wai a'a yanzu an samu wani ci gaba an hito da ilimin falaki shi manzon Allah ya dauki nashi can can na gani yanzu kuma masu ilimin falaki su ɗauka a'a li'annahu rasulullahi ilal jami'i manzo Allah na ga dukkanin mutane wallahu subhanahu arsalahu ilan nasi kafa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiku manzon Allah zuwa ga mutanen duniya gaba ɗai wa amarahu an yuballighahum ma shara'ahu lahum ya umarci manzon Allah ya ida musu sakon abin da ya shar'anta gare su bi isbatil hilalin ramadana wa gairihi game da tabbatar da jinjirin watan ramadana da wani wanda ba shi ba wa huwa al-alimu bi ghaibis samawati wal ardi shi Allah masani na game da gaibin samai da kasai wa alimun bima sayahdusu ba'da zaman zamanihi sallallahu alaihi wasallam masani na ga abin da zai faru bayan zamani ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya san abin da zai faru bayan zamanin manzon Allah min al marasid wa ghairiha na sanin ilimin taurari da wasu Allah ya san haka kuma tare da haka Allah bai ce a lura da su ba walam yasbut an rasulillahi bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annahu qayyada al amala bir ru'ya cewa ya kayyade ganin jinjirin wata da ake yi bai tabbata cewa ya kayyade shi bi muwafaqati marsadin cewa wai sai ya daidai da ilimin taurari ba a ce to in kun ga wata in malaman falaki ba su ce masarkin musulmi ana gani ba ganin banza na kun kai kila wani kabro na kun ha gani ba wata ba aw adami wujudi mukhalafati li hisabil falaki ko ku a ka'ida na ya zan ganin ku kai ya saba ma masu ilimin falaki wa huwa subhanahu la ya'zubu an ilmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i ba abin da ke boyuwa ga ilimin Allah sama ko ƙasa lafi fi ma sabaqa min zamani wa lafi ma yati ila yawmil qiyama abin da ya gabata na zamani ko abin da zai zo duk ba abin da zai koyo ga Allah wa qad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kaji ahlus sunna wal jamaa bin baz ya ce manzon Allah ya ce mi manzo Allah ce inna ummatun ummiya la nakatubu wa la nahsubu ash-shahru hakaza wa hakaza wa khannasa ibhamahu fi salisa yace ash-shahru hakaza wa hakaza wa khannasa ifhamahu fi salisa ga na uku sai annabi ya jaye wannan babban harcin nashi kenan wata yana yin 29 kenan ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuna fahimta wa shaharu hakaza wa hakaza wa ashara bi asabi'ihi al-ashra sai kuma annabi ya koma ta ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza ma'ana annabi na cewa wata yana 29 yana yin 30 ko kun jiya malaman falake ku ji tsoron Allah kun ci amanar mai alhorma sarkin musulmi saboda kun zo kun shirya mai ƙarya ya hito ya hada ma duniya don wallahi duk mai imani ya ji maganganun sarkin musulmi ya san akwai bukatar a mai nasiya a zo a ce mai ranka daɗe waɗanda sun ka ce ma haka na abin da suke bisa kuskure na don Allah ranka ya daɗe a gyara in an gyara ba shi kenan ba wannan matsala yau hoyan an gyara ta an gama rikicin wata kawai sarkin musulmi ya buɗe kofa cewa magana ƙarhe tara babu ta duk sadda an ka ga jinjirin wata a taho a hwadi mallaman falakin da annan suna zagayawa social media suna cewa wata 29 zai yi a dakatar da su kuma in sun kake bari a sa hukuma ta dauka musu mataki don suna cin amanar addini wallahi inda akwai shari'a musulunci duk buloli za a yi musu kuna fahimta don haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ce fa sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqadru lahu salasin fa in gumma alaikum in wata ya boye gare ku an ka samu gajimari manzo Allah ya ce ku kaddarta mai kwana 30 kun jiya masu cewa ilimin hisabi aka ce fa lahu to yanzu ga manzon Allah da kai ne ya ce salasina ku kaddarta mai kwana 30 wa fi lafzin ahara fa akamilul idda ku cika kirdadun kwanaki yurshidu bi zalika ummatahu alaihi salatu wassalam manzon Allah yana shiryar da al'umma te ila anna shahara taratan yakunu 29 wata wani lokaci yana zama 29 wa taratan yakunu 30 wani lokaci yana zama 30 wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam kai ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ya ce la tuqaddimu shahara hatta tarawul hilala kak ku gabaci wata sai an ga jinjirin wata au tukammilu idda ko ku cika kida na kwanakin wata summa tasumu sannan ku yi azumi hatta tara wul hilala sai kun ga jinjirin wata aw tukammilu idda ko ku cika do ma'ana ku cika 30 in ba a gani ba walam ya bir ruju'i ila al hisabi Allah ya ji kan bini bas yace annabi bai yi umarni ga koma zuwa ga mallaman hisabi ba walam ya azan fi isbati shahri bizalika kuma manzon Allah bai yi izini game da tabbatar da wata wai sharadi na sai an sa mallaman hisabi sun dibo in ana gani in ba a gani ba bin ya ce wa qad zakara shaykhul islam bin taymiyyah rahimahullahu fi risalatin sannafaha bijinin malamin sunna Ibn taymiyyah ya ambata a cikin risala wadda ya wadda ya wallafa ta fi hadhihi al mas'ala a cikin wannan mas'ala kama fil mujalladi wato kamar yadda yake cikin mujalladi na 25 biyar mina fatawa sabha kun ga shi ma sai ya kawo mujalladin ga na 25 da mun karanta yanzu ina shike mujalladin ga na 25 da mun karanta gashi nan shahi na 130 shahi na 132 ce to ibnu taymiya ya ambaci ya kira tumi ya ambaci ijma'i ala annahu la yajuzu al bil hisabi bai halatta aiki da hisabi fi isbatil ahilla game da tabbatar da wata wa huwa rahimahullahu in baka san ko wane ne ibnu taymiya ba min alamin nasi bi masailil ijma shine mafi sanin mutane ga matsaloli na ijma'i wal khilaf da sabani ma'ana ibnu taymiya yana cikin mafiya sanin mutane game da matsalar da an kai ijma'i da wadda an kai sabani bin bas yana cewa ibnu taymiya da haggani gogaggen da kakkin malamin sunna da ya san sabani na ya san ijma'i to ya hikaitu ijma'i akan wannan matsala kai da ka cewa an saba zo hada mana da wadawa an ka saba wani kala hafizu fil fatahi ibnu hajarin al asqalani ya to a fatahul bari an abul walid al baji daga abul walid al baji wane ne abul walid al baji shine wanda mun ka daga mun takana shi to ibnu hajarin al-asqalani ya cirato to salafi ala adam al-i'timad bil hisabi ijma'in magabata ijma'in magabata game da watun dogaro da ilimin hisabi wa anna ijma'ahum wa anna ijma'ahum ibnu hajarin naga hisgaritowa daga abul walidi al-baji yace wa anna ijma'ahum ijma'in wadancan magabata sahabban manzon Allah hujjatun ala man ba'dahum hujja ne ga duk wanda zai zo bayan su don Allah wannan ba a jin kunya ahli sunna yazo yana maganga maganganu to abin da ya kamata ku sani cewa waɗannan hujjojin da a cikin waɗannan littafan su sun ta sama ɗalibin mai kwano hankali saboda haka dole ya gigice dole ya rikici amma mu abin da muka cewa yanzu tun da ɗalibin mai kwano ya kasa don Allah ku koma samu wani Murtala Bello yana nan babu abin da Murtala Bello zai rage ya karawa ma zan yi saboda wannan matsala ni sun kai a zauna mutane a walwale zare da tsakuwa a kanta a walwale ma mutane gaskiyar al'amari duk wani nuku-nuku a bar yanzu Allah ya hutar da malam Musa Lokuwa ko kallo ba ko ishe shi ba insha Allah ko ishara malam Musa Lokuwa bai koma yi da ku abinda za mu yi shine mu buɗe littafi mu yi karatu kuma wallahi in iskanci ka taho da shi da dibin mu ka san mu wallahi sito sito an gare mu na goguwa saboda haka duk wanda aka so abinda ya kamata ku sani na farko dai ba a yi muna barazana da jami'an tsaro balle a ce to a faɗa ma kwamishinan 'yan sanda ya zo ya gayyace su kwana biyu su ba da hankuri shi ha wannan walakantaccen ɗahiru bauchi ya soka kusan abin kunya wai bayan ya soke ɗahiru bauchi dss sun hakamo shi da sun ka fara ba shege kashi sai ce Allah a taho shi ba da hankuri dama hausawa suna ca shege na kawai sai tsoron 'yan sanda don haka sai gashi ya hito yana faɗin ina roƙon iyalan to wanda kace kahiri na kuma haka roƙo shi hankuri don Allah shi ya wato ni abinda na ɗauka wallahi amana su malam Jafar ta Allah ya hisuwa dama ibnu asakira yana cewa luhumul ulama'i masmuma naman malam mai guba ne kuna tsammanin wani ya zo ya sa su malam Jafar su malam Awal Albani Zariya gaba yana zagin su Allah ya kyale shi kuma wallahi kun san tahowa te Sokoto ya gama kunyar duniya don in dai dana ya haihu ya san kunya bai koma nuna huska te social media saboda duk duniya kowa ya gane makaryaci na don Allah akwai wallahi in ka hikihi rashin ganewa zuwa ne sakkwato ka san makaryaci na kuma ka san cewa abin da ya hana mai bayyana shine hujjoji ku bari mu ci gaba da karanta littafin ga mai gida ga mai gida almuhalla bil asar ibn al-hazman az-zahiri bijinin malamin sunna kusan ina hikaito muku abiyat nashi da yawa inda duk yayi magana ya ce hadisi ya inganta manzo Allah ya ce kaza kamar yadda an ka samu waɗanga masu kariyar mallaman balagi to ai mallam wani ya ce kaza shina ibnu hazmin az-zahiri yake cewa ana imun anta an kutubil hadisi wa ma ata anil mustafa fiha min ad-dini ka muslimin wal buhari allazain huma shadda ur-ad-din fi an-naql wa at-tabyin bi ajrin wa ta'zimin wa mahamada min kulli qawlin Atamin, min ra'yi suhununi matasa na canna cewa hadisi ya inganta manzo Allah ya ce kaza kuna cewa to ai matsalan malamai hisabi to da wa an kai sabani zo hada da wanda an kai saba wallahi ka dai shiga dariƙa ya hima maganar ka zo kana cewa an yi sabani da malamai hisabi da sahabban manzo Allah an kai sabani wallahi ka koma dai don maganar ta'alilanci da mallan wani ka dai shiga dariƙa ya hima to ga abinda Ibn ibnu hazman az-zahiri ya ci Allah ya ji kan maza Allah ya ji kan maza ibnu hazman az-zahiri ya ce mas'alatun ga wata mas'ala ku tsaya ku saurara shahi na ɗari uku da biyu shahi na nawa shahi na ɗari uku da biyu ibnu hazmin az-zahiri kuna fahimta al-muhalla bil asar shahi na ɗari uku da biyu ga abinda ibnu hazmin ka cewa yace mas'alatun wa man saha indahu bi khabari man yusaddiquhu wa man saha indahu duk wanda ya inganta a wuri nai bi habari man yusaddiquhu ta hanyar labarin wanda yake gasgastawa wani na wanda kana gasgasta shi ya baka labari min rajulin wahidin amra'atin wahida mutum guda ko mace guda abdin au hurrin ɗa ko bawa au amatin au hurra ku yangata ko iya fasa idan har zuwa abin da ya sama ibnu hazmin na cewa mutum guda ka samu labari wanda kai yadda da gaskiya ta yi. ya baka labarin annal hilala qadaru iyalbari hafi a akhir sha'bana cewa an ga jinjirin wata karshen watan sha'bana fa furida alaihi sawm azumi ya zama farilla wajibi ga duk wanda ya samu wannan labari wannan ya to in mutane ba su yadda ba yace saman nasu aulam ya sumu ko mutane sun yi azumi ko ba su yi azumi cewa duk wanda ka aminta da shi ya baka labarin lallai an ga jinjirin wata jiya ka yadda ba ce ma ya shi ya gani ba labari ya baka cewa lallai gari kaza ko kauye kaza an ga jinjirin wata ka yadda da gaskiya ta yi ya ce azumi ya wajaba gare ka saman nasu aulam ya sumu mutane sun yi azumi ko ba su yi azumi ba in jiwa in ji ibnu hazmin az-zahiri ga almuguni babban bijinin malamin sunna wato kuna fahimta ibnu qudama ga abinda ibnu Kudama ya faɗa a cikin almuguni abinda ya sakon kaji ina ɗan watun kokarin in jawo su "wala makaman suna can aje <laughs> kuna fahimta makaman suna can aje kuma ba za ku fahimci haka ba wallahi ni na hisu in za a kira mu a kira mu majalisar mai alhurma sarkin musulmi kun fahimta abin da sa kawai hilin su kuwa hili ya inda kowa na iya tahowa ya gani a yi gaba na don ya shaida ko bayan mutuwanmu. ya ce lalle yaran nan wallahi abubuwan da suka huɗe sun tara makamai amma hana hujja amma abin da yasa nika son a yi gaban mai alhorma sarkin musulmi ni wallahi abin da nika so mai alhorma sarkin musulmi ya kira CP ya kira director SS a ce a kawo motocin jami'an tsaro a samu kursalin nan na mai alhorma sarkin musulmi a gayyato mallamai da ko ina cikin Najeriya inda za a daukowa in ma wajen Najeriya a zo a soka murin nan aje kyamarori a tuhume mu da abin da aka son mu kare kanmu mu buɗe littafi mu karanta mu hossara mu ce kuma in ba mu gane larabcin ba a hossara muna kun san dalili ina yi muku rantsuwa da Allah bi iznillahi in dai Allah ya kaddare shi ya shirya in an kai tattaunawa nan gaba ne sai ya karbi gaskiya hannunmu saboda ni saboda to la ka dai san gwargwado Allah ya ba mu fasaha ta bayani gwargwado Allah ya ba mu fasaha ta bayani muna da shortcut inda za mu ho sakon kuma ya isa don shi hagga Allah ya jarabe wasu nan sakkwato wallahi sai sun zo su yi su yi raddi sai kuma su kire ka su ce di ba ha gani nawa mallam murtala asa da raddi wato sai ya roƙe ka don Allah ka saurara yayi ma murtala asa da raddi in yana son a kalli raddin sai ya ɗauko hoton murtala asa da ya gama da nashi sai ya ce tattaunawa tsakanina da murtala asara sai wani ya aza wani abin da na ko da ka buɗa sai ce kai iskan gana da Allah rufe mi shi <laughs> to kun ga wato abin da basu gane ba waka ba da karbuwa da wurin Allah ne kana iya kafi wani ilimi amma sai Allah ya jarabe ka ya bashi karbuwa bai baka ba to in ka san Allah sai ka dogara ga Allah ka ce lalle wannan abin da wurin Allah ne ba wayon wani bane ba dubara wani bace wasu na nan bakin ciki kullun jiran suka yi wata matsala ta samu malam Musa lokuwa kuma kullun lahiya shi haƙarawa sun yi mai ƙarya sun yi mai kazahi sun yi mai komi kullun da awar gaba ta kaci ita wagga da awa wallahi ita kai ma gata ba kai kai mata gata ba wallahi da ka barta shikenan sai a gano baka tare da kowa duk wanga abin da kuka gani wallahi yau in jarabawa ta samu murtala bello ya bar da awala kowa bai tahiya da shi saboda ba murtala bello aka bi ba da awata aka bi da yawa waɗanda sun ka gwada sun ga ana ta musu kabara Allahu akbar suna hita Allah su haga kowa ba su hita da shi ba to sai abin ya koma musu cikin ciki sai sun ha koma karkashin ƙasa duk da wannan abin da kuka gani ya faru tsakaninmu da malam Idris dan nan sakkwato an ka shirya shi Malam Idris in yayi muna martani mun karama sai wasu su ari wannan riga za su kare Malam Idris saboda dama suna da haushin sun taba hada kai da yan bid'a an kai tawa Malam Musa Luku abubuwa ba su yi komi ba to yanzu bari a bi ta karkashin kasa sai a nuna Malam Idris za a karewa sai a zo a yi ta martani don mu yi magana akan su sai mu ce awa kullama zanna zubabu zajartuhu inna zubaba izan alayya karim kuma wallahi munahu ki ka hada boye wallahi in ban son ka hada ma zan yi ban son ka mi za ka yi min amma magana in koma in laɓe in yi ta saran kafarka in yi ta saran kafarka kai Allah dai ya kawo mana sauki to ga abin da ibnu qudama kuna fahimta ibnu qudama al-maqdisi ya faɗa ibnu qudama shi ma gashi a cikin al-mughni shahi na 139 yace fasalun ga wani fasali da zai yi bayani me abin da ka bayani ce, wa in akhbarahu mukhbirun bi ru'yatil hilal idan mai bada labari ya baga labari da ganin jinjirin wata ya siku bi qaulihi wanda ya yadda da magana ce wani ya baka labari ce, wani e, eh, lalle an ga jinjirin wata wuri kaza ya siku bi ya yadda da magana ce lazimahu mu azumi ya lazimci wanda an ka ba labarin wa in lam yathbut zalika inda al Ko da wannan bai tabbata ba a wurin shugaba wani ya baka labarin an ga jinjirin wata garinmu amma an zo an faɗa ma sarkin musulmi sarkin musulmi bai yadda ba ya ce azumi ya wajaba gare ka kai da an ka ba labari ka yadda da shi kai ga sunan ga irin su ahkamul qur'an na babban malami al arabi ga irin su al istiskar na ibnu abdul barri annamari ga irin su bidayatul mujtahid wani hayatul muqtasi na ibnu rushd al maliki ga sunan amma abinda nika so a takaice shine in ce muku don Allah kakku yi rigima da kowa duk wanda ya ce muku ai eh, malaman nan naku sun cika rigima sai ku ce mai don Allah in ka haihu ce malamin ka ya aika takarda a kira su kar ku yi rigima da kowa duk wanda ya ce muku ai matsala ce kowa hilafi don Allah akwai wani wanda ka ci da sasi ya bi ra'ayin mu abinda mun ka ce mu ita a fahimtar mu kuma wallahi ba wanda ya isa ya ji shemu daga fahimtar mu sai hujja dalili hujja littahi da littahi aka maganin ɗalibin ilimi amma don ka ce kayi surutu ko kayi soke don Allah suka tana wa su malam Musa wani abu inda suka tana wani abu da yanzu ko kasa malam Musa Luko akwai to abin da ya kamata ku sani wannan taimakon Allah na Allah yana taimakon da'awai yanzu matasa suna nan suna karɓar da'awar to shi a tashin hankalin su lukuwa ya canja gari in ka shiga cikin jami'an tsaro sai ka ji ana hudin sunna sat in ka shiga cikin gari yan gargajiya kawai duk ɗayan su mun kwashe su to tashin hankali duk wani matashi yanzu an bar nuku nuku hujja aka so tun ana don Allah ba ku san sadda ana jama mutane kunnuwa ba in za su yi ta ce wurin hayaniyan nan kakkata hicen sai yaro ya laɓe. wata rana da ka ce ma mutum kai ya zo ga wuri sai ya zo ba haka an kai ta yi ba wasu sun ka sun kai ta kokarin dai a yi makirci a yi kaza ga da'awan nan kullum albarka Allah ka sa mata mista Allah ka samu ta albarka saboda bata dogara da kowa ba sai Allah kai wallahi ka san gatan Allah na abubuwan da aka kullawa ana makirci makirci ana zugi ana kokarin ayi kaza ba ha kowa ya bada kariya ba sai wa sai Allah don haka dai karshe abinda nika so in ce muku dalibin mai kwano in sun koma yo ma shiri to ka sake ka koma su koma yau ma sabon shiri ka sake ina jin harko ba su yi mai bayanin kwarai ba saboda da to ya dace ya taho don Allah duk sakwato akwai wanda ya gane ga hili don Allah bai zama ta kubli ba kai ka ce namiji haki ka koma cikin ɗaki a murtala asali ce ke shege ba ki hituwa da cikin ɗaki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka